al'amarin dai ya sha caccaka daga bangarori da dama musamman ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin yara ƙungiyar lauyi mata ta ƙasa da ƙasa mai lakabin fida na cikin ɗimbin ƙungiyoyi da dubban mutane da ke allah wadai da wannan mataki ba mu ji daɗi ba a matsayinmu na iyaye ba mu ji daɗi ba a matsayinmu wanda muke kare haƙƙin yara ba mu ji daɗi ba a matsayinmu wanda muke mun san doka kuma muna aiki da ita wace tarbiyya aka yi wa wa'annan yaran idan ka duba rana ce ta makaranta ta wanda ya kamata a ce suna cikin aji to amma ga mamakin mu sai muka gansu an kawo su dauke da kwalaye suna wani abubuwa na siyasa me ake so a koya wa yaran mu a fahimta mu gaskiya ana koya wa yara yanda za su zama 'yan tawaye yanda za su bijire ma doka yanda za su yi abu cikin jahilci yanda za su nuna ba su san kansu ba yanda za su nuna cewar su wasu irin mutane ne da ba su da doka. Barista Amina Umar Hussein kenan sakatare rada labaru a reshen jihar Kano na kungiyar tafida. dai, hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Kano da makarantun firamare ke karkashin kulawarta ta mayar da martani dangane da wannan batu. Alhaji Ibrahim Zakar Bagwai shine shugaban hukumar. hakika kai yaro dan makaranta wanda bai mallaki hankalinsa ba a wajen da ake so a yi wani abu na tawaye ko ma wani iri ne ko ma wani iri ne ni a na bai dace ba to ni abin da zan tabbatar maka shine hukumar subeb ba ta da hannu a wannan abu ba ta goyi bayan wannan abu ba kuma za ta bincika duk wanda yake da hannu akan wannan abu za a hukunta shi kamar da a sharɗan aiki suka shimfiɗa. yanzu haka dai ƙungiyar lauyan mata ta ce za ta bibi aikin bincikar wannan batu da hukumar ta ta ce za ta yi kamar yadda barista amina umar ke faɗi. za mu bibi aikin kwamitin mu ji a ina aka kwana a ina aka tsaya za mu jira mu ga abin da kwamiti za su yi tukunna insha Allah Allah ya yadda za mu ɗau matakin da wannan abin bai kuma faruwa barista amina umar Hussaini kenan sakatariyar yada labaru ta ƙungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ƙasa reshen jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria